Shekaru 41 kenan da shugabannin kasashen Afirka ta yamma suka kafa kungiyar ECOWAS ko sai da yawo da zumar haɓaka tattalin arziki da kuma samar da sukunin zirga-zirga ga al'ummomin kasashen yankin ba tare da wata tsangwama ba. sai dai kungiyar ta ecowas ta ce a yau abun ba haka yake ba a zahiri idan aka yi la'akari da yadda ake karbar na goro a hannun matafiya dalili kenan da sai da yawo ta ce da sake in ji babban kwamishinan ta mai ofishi a abuja marcel alain de souza a yayin da yake gaya wa manema labarai dalilansa na wata ziyarar da ya gudanar a jiya a nan ya mai. tuni dai kungiyoyin fafutukar kare hakkin dan adam da tabbatar da demokradiyya suka fara tofa albarkacin baki akan sabuwar alƙiblar da kungiyar sai da yawo ke shirin dosa abdu alhashi idi shine shagoran kungiyar association nigerian for injustice social an dai allah sa da gaske yake shi shugaban na sai da yawa to mutane suna so su gani a tahiyarsu da zahuwa zan tashi yanzu in tahi mali daga in burkina da mota in tahi mali a bar tambayar jika a bar tambayar ɗari shi ne 'yan ƙasa suke so su gani yanzu abin da gare mu ƙungiyar ba ta 'yan ƙasa ba ce ƙungiyar ta shilgabannin ƙasa ne shilgabannin ne suke taya su yi taron su su sha lemu shi sha shayi shi kenan su komo mu ba mu gani a ƙasa. Ƙungiyar ta ECOWAS a ta bakin babban kwamishinanta ta ɗora wa shugaba Buhari na Najeriya da Alassane Ouattara na Cote d'Ivoire da John Dramani Mahama na Ghana da Isu Muhammadu na Nishar alhakin gaggauta binciko hanyoyin da za su ba da damar kirkiro da kuɗaɗe na bai ɗaya a yankin sai da yawo matakin da masanin tattalin arziki Dr. Soli Abdullahi ya ce ya yi daidai. In ya zamanto tsakanin Nijeriya da Ghana da ƙasashenmu nan renon horon shi ya zamanto ba a zancen sefa ba a zancen naira ba a zancen cd kagan ko zancen kuɗi na bai ɗaya wanda na ina tsama za su ba su sunan eq in zancen su za a yi ka ba ga irin muhimmanci abin shiga yau in za ka tafiya daga nan Nijar za ka a kara. tilas sai ka je banki ka sauya kuɗin Nijar sefa ka sauya su da kuɗin Ghana CD in ka je tilas kana so ba ka so sai ka kashe wa'annan kuɗin saboda ba ka komowa da sidi cikin Nijar saboda ba su da wani wani cikin Nijar haka ɗin kuɗin Nijeriya ne ba ka samun matsala cikin cinikayya to kuma Allah ya sa yau an samu kamar wato shugabanni kamar su Buhari wanda sun yi gwagwarmaya sun san inda duniya ta sa gaba kuma tunda Nigeria kasa ce wadda take da ƙarin tattalin arziki tana yi wa ta sha saura su masu nazarin al'amuran yau da kullum na danganta wannan sabon yunkuri na ecowas da darasin da talakawa suka ba shugabannin kasar birtaniya inda a baya-bayan nan ta hanyar ƙuri'a suka cire kasar daga kungiyar tarayyar turai duk kuwa da cewa ba haka ma'aikantan kasar suka so ba sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger